sai addu'a ta ƙarshe addu'a qabla ta'am idan za a ci abinci ana so a addu'a abinci kuma duk abin da zaka ɗauka ka a bakin ka shine at daga at ne jin dandanan abu yace idan akala ahadukum ta'aman falyakul idan ɗayan ku zai ci abinci to ya ce bismillah shikenan ba wanda dogon turanci in dai za ka ci abinci to ka ce bismillah in za ka sha ruwa bismillah mu koya wa ƴaƴan mu koya wa iyalan mu kar mu dinga cin abinci ba bismillah dan duk wanda yake cin abinci ba bismillah insha Allah da shi da shedan suke cin abincin tare kisa sai ka gama ci ya zama albarka Allah kwashe albarkar sai yake da abin da ka ci da shedan ka ina zai albarka mana wataƙila ka ci ka ci sai ga anjima jima ka dan sai ka ji kana jin yunwa kuma to ka ci da shedan fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalihi wa akhiri idan mutum ya manta faɗin bisimillah a farko to ya faɗa a ƙarshe bismillahi awwalihi wa akhiri wai ko da ka manta kenan akwai of kenan daga baya sai kai kenan bismillahi awwalihi wa akhiri wannan na Aisha ce ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da riwayar Imam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Shaidan ne wai yake manta